الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أولا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna gode wa Allah ta'ala da ya sake mana baiwa ya haɗa mu a wannan masallaci albarka masjidin amin a yau shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ke daidai da sha biyu ga watan biyar sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya an ce watan masu karfan salari wata kila majalisi na shida ko cikin wannan sai na ramadan a darasi da ya gabata mun karanta suratul hadiyat wanda kamar da muka faɗa a wancan a shekaran jiya cewa ɓangarinta na farko yana magana a kan jihadi Allah ya rantse da dawakai maguda waɗanda suke gudu suna fitar da nishi sannan cewa sukan kyasta wuta da kofacinsu idan suka doki duwatsu an cewa sukan kai hari da sassafe su kasa tsakiyar cikin gari ko mutanen da suka je suka kai farmaki sannan barinta na biyu ya yi magana a kan tashin alkiyama a kan lahira da abin da zai zo cikinta idan muka duba kusan duk karatukan da muka yi a wannan shekara zuwa yanzu babu sura da muka karanta wacce ba ta magana a kan lahira ko dai ta yi magana a kan hukunci na waɗanda suka yi sabo suka ci su bi dokokin Allah ko kuma ta yi magana a kan hukuncin wanda ya yi imani ya bi dokokin Allah kenan za mu ga cewa nan Allah subhanahu wata'ala yana ta saita mutane ne yadda za su rayu yana shigar musu da tsoro na azaba shi sana a daidai lokacin kuma yana shigar musu da kaunar rahamarsa da wannan kuma shine addinin da baki da tsoratarwa daga azaba da kwaɗaitarwa zuwa ga rahama da linzamin da zai tabbatar da wannan shine cikakken tauhidi imani mai lafiya sannan cikakken biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in mun duba waɗannan abubuwa gabaki daya za mu ga abin da Allah yake hanawa su ne dai abin da dama addinin musulunci ya hana abin da yake umarni da shi shine abin da musulunci ya zo ya umarni da shi kaga kenan idan mutum zai guji dukkanin abubuwa da aka hana a waɗannan surori sannan ya aikata duk abu da aka umarce shi da shi a cikin? to insha Allah ta'ala zai kubuta wannan sura ta suratul zalzala a hadisai masu dama da suke nuna falalata sai dai duka hadisai ne waɗanda ba su inganta ba sura ce wata ta sauka a madina wato sura ce madaniya kamar da muka gani tana da ayoyi guda takwas sa'annan abin da take karantarwa ga baki ɗaya shine tashin alkiyama daga fara girgizan tashin zuwa ƙarshen tashin ana daga lokacin da za a fara kakkaɗa mutane lokacin mutuwa zuwa ƙarshe bayan an gama isabi kowa ya tafi inda ya cancanta da wannan shine abin da sura take karantarwa a dunkule wanda tare da takaituwar ayoyinta amma ta isar da sako ga duk wanda zuciyarsa take buɗaɗɗiya wajen karɓar sako. Allah ta'ala yake cewa idza zulzilatil ardu zilzala idan aka girgiza ƙasa wata wa akharajatil ardu athqalaha sannan ƙasa ta fitar da nauyayen abubuwa da suke cikin ta qala al insanu malaha mutum a ranar yace me ya samu ƙasa take haka Yau yawma idin tuhaddithu akhbara a wannan wunin ne ƙasa za ta bayar da labaranta bi anna rabbaka awqalaha saboda ka ya umarce ta ya mata wahayi ta haka ya ba ta izini yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum a ranar ne mutane za su tafi bari bari kashi kashi nau'i nau'i dan su ga ayyukan man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki kwayar zarra ta alkhairi to zai ga wani ya ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka nan duk wanda ya aikata kwayar zarra ta sharri to shi ma wannan zai ga sai mu koma faɗin Allah ta'ala idza zulzilatul zulzilatil ardu zilzala wato da aka girgiza kasa girgizawanta wanda wannan girgizawa ce da za ta zama hissiya da ma'anawiya ma'ana za a girgiza ƙasar ita kanta sannan kuma za a girgiza wanda yake kan ƙasar za a girgiza zukatan mutane sa Allah ta'ala ya kira ya ayyuhan nasu taqu inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku domin lalle girgizar ranar tashin alkiyama abu ne mai girma kenan ba girgizan kasar kadai ba har da girgizan da za a yi wa mutane saboda ayyukan su da suka aikata da haka za a girgiza ƙasa kowa ya san me ake nufi da girgizar ƙasa ko kaga wannan girgizar kasa shi zai rushe duk wani abu da yake kanta shi kuma ɗan adam girgizarsa shine a busa ƙaho ana busa ƙaho kowa zai mutu wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah nufi nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyam yunzur Allah ya ce sai a busa ƙaho sai duk wanda yake saman ƙasar nan da wanda yake sama can da wanda yake kan ƙasa duka sai su faɗi su mutu sai wanda Allah ya ga damun ba za su mutu akwai ɗaiɗaiku da Allah bai rubuta musu su mutu a wannan lokacin ba su kaɗai ne ba za su mutu amma kowa da mala'i kaga kenan wannan yake nuna har ko kowa zan man fi samawati duk wanda yake sama duk wanda yake ƙasa sai wanda Allah ya nufi ba zai mutu amma su ce a cikin waɗanda ba za su mutu ba akwai haurin ne ba za su mutu ba saboda ba a rubuta musu ba akwai wasu abubuwa ɗaiɗaiku waɗanda Allah ya rubuta ba za su mutu ba. Tattun manufi fafi ukura sannan sai a yi wata busan kuma ta biyu wanda wannan hadisi ya zurga abu huraira ma nan lafatai ne arba'in cewa abin da yake tsakanin wannan busa da busa ta biyu arba'in ne suka tambaye shi kwana arba'in ya ce naki wata arba'in ya ce naki shekara arba'in ya ce naki wallahu ala Nisa Sallam ya ce ma bainan lafatai arba'in ana ta yi shekara arba'in ne wanda shine abin da malamai suka fi jara ana idan aka busa kawo mutane suka mutu to za a yi shekara arba'in kafin kuma a ƙara busa su da don haka busa na biyu kuma fa idahum qiyamun yanzuru sai ya gansu kowa ya miƙe yana tsuru tsuru da ido saboda yadda aka ga tashin ake yi ba aka girgizar ƙasa ciki a rushe komai a kanta ɗalla iza dukkatil ardu dakkan dakka kaga ƙasa dukan duwan nan za a bi ta a nike duwatsu za a nike su wa yawma nusayyirul jibal wa al arda bariza kaga duka komai za a nike shi ƙasa za ta koma ga ta nan falale kawai ba tudu ba gangare yace ce wa akharajatil ardu asqala ƙasa ta fitar da duk wani abu na nauyi da yake cikin ta wanda wannan wasu malamai suka ce a asqalaha ya kunshi abubuwa guda biyu da mutane da suka mutu aka bulle su da kuma taskoci da suke cikin ƙasa yanzu ba ana nan ana ta yaƙi akan zinariya ana ce maka akwai garin da an hana shi zaman lafiya saboda ana haƙar zinariya to zinariya za ta fitar waje a lokacin tana ganin zinariya. ba abin za ka yi ba mai saya in ka ɗiba ranar kowa yana ta kansa wanda ya shiga wuta zinariyar ba za ta mara amfani ba ya dai ta ƙara mara azaba da a ce mutum zai saci zinariyar da ya gani a nan ya tafi da kyau sai dai ta ƙone ta ƙara ƙona shi ga gaba ta da amfani ta in kuma ɗan aljanna ne baya buƙatar ta duk aljannan zinari ne da azurfa da sauran kayan garau. Musa sallan ya faɗi cewa akwai ma gida a aljanna na gilashi wanda yake ciki yana hango komai na waje yara zahirwa min batina wa batina min zahirwa min zahiriya za ka ga ciki daga waje za ka ga waje daga ciki gida ne na gilashi kawai kana zaune kana hutawa ka san kuma yadda aljanna suke kana jin kana son gilas din yayi duhu sai ya yi duhu ba wai sai an ci aje a canjo da tins ba kawai in kai ji kawai wannan yayi duhu kawai shi kenan a ba wani remote control kai ne remote din kana jin kawai kaza nake so zai jube zai koma hawa biya ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun haka Allah ya duk abin da rai yake iya sha'awa to akwai a aljanna duk abin da ido yake jin dadin ya gani a kawai ka ji abu kaza kake son gani kawai za a kawo ka ji abu kaza kake so abu kaza ya koma zai koma a lahira babu wai wani abu wai a ce a lahira wai ka ji kana son babu buri a lahira babu buri a duniya na yayye buri zan sayi kaza in na samu kudi zan yi kaza in na yi kaza zan yi kaza can babu kana tuno kana son ka yi kawai za ka ga kayi babu buri a can to ƙasa za ta fitar da asƙar na wannan abubuwa na kayan karo kamar yadda abu hazim ya rawato daga abu hurairah imam muslim ya rawato shi a cikin sahihinsa cewa manzara sallallahu ya ce tulqil ardu aflada kabidha amsal al-asqawan min adh-dhahab wal-fidda fayaji'u al-qatil fayaqulu fi hadha qatalt wayaji'u al-qatil fayaqulu fi hadha qata'at qata'tu rahim ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا yake cewa ƙasa za ta fitar da ababa masu tsada na cikinta kamar irin zinariya da azurfa za ta watso su wadda duka ba kawai ɗan kaɗan za ta fita ba duk abin da yake cikinta na zinariya za ta fitar abin da yake cikinta na azurfa za ta fitar abin da yake cikinta na rubutu za ta fitar abin da yake cikinta na man fetur crude oil za ta komai za ta fitar gashi nan duk abin da ake ta ihu akai a duniya ake faɗa ake yaƙe yaƙe duk za ta fitar ya ce sai wanda ya kashe mutum don ɗaukan wannan abu sai ya ce yanzu a kan wannan banai kisa yanzu ga shi wanda ya yanke zumuntansa saboda su zai ce akan wannan na yanke zumunci barawo zai zai ce akan wannan aka yanke mu na yanke mu hannu na prison aka sashi akan wannan aka kulle in duka ya sha akan wannan aka doke shi in taya aka kona shi da shi ma dai akan wannan aka kona shi ce sannan sai su wuce ba za su ɗauko mai ba ce ya gama kashe mutane a duniya ya sa iya ta kulla makirci ta je ta sa wa mutane wata fikira an ta yaƙe yaƙe an kasa gane kanta a'a jihadi suke yi ne a'a ne suke yi ne a'a kunan bakin wake ne an jayi an kasa gane kan mafuskantar abu duk dan su saci man fetur to yanzu ga man fetur su ɗiba sun je can sun tayar sun kira ta taliban ko sun kira ta shabab ko alka'ida ko isis ko ma me suka kira ta don su saci gol to ga gol ne ko ma me za a yi gashi nan yanzu duk abin da ake ta kashe mutane a kai gashi kamar da anasa asalin ya faɗi cewa ya kusa kogin furat kogin furat yana iraki ya yaye wani dutse na zinariya ya ce mutane za su taru kowa yana so ya falli zinariya kowa yana so ya ɗiba ƙasashe za a taru na sasalam ya ce za a yi wani yaƙi yaƙi mai tsanani duk cikin mutum ɗari guda casa'in da tara sai an kashe su amma duk da haka kowa yana cewa watakila ne zan tsiran ɗaya ba ga tsananin kisa amma mutane ba za su farkan abu ba kowa zai je ah, a la'alla na kuna anan lazi an watakila ne zan tsira ni zan ci wannan ganima annabi sallallahu ya ce duk wanda ya halarci wannan <coughs> lokacin kada ya taba komai a cikin wannan ana ka wuce ka tafi ka kama safar gaba fitina ce to ranar kiyama za a zo ga su sun fita kuma ga mutanen za su tsaya su gani amma za su ce gashi akan wannan muka yi kaza amma kuma haka za su wuce su bashi ba za su taba komai to wannan ɓari ɗaya kenan na wa akhrajatil ardu athqalaha ɓari na biyu wa aka akhrajatil ardu athqalaha ƙasa ta fitar da nauyayen cikinta wato matattu to duka biyun kuma za ta za ta fitar da wannan abubuwa na ma'adanai kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahih muslim sa'annan kuma za ta fitar da mamata shine kamfanin Allah ta'ala kenan wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat ƙasar za a jata sannan za ta fitar da duk abin da yake cikinta na daga mutane da sauran abubuwa da aka taskance na taskoki don su ba wa duniya sustenance so wannan duka za a cire za a fitar da su a ranar kiyama wa qala al-insanu ma laha sai mutum ya ce me ya samu kasa ma'ana yana mamaki wannan mamaki ne a cike kuma da firgici ma'ana me ya samu kasa me haka saboda ya tashi ya gashi yana tashi tukun ga wani ya kullo shi ma wancan ma ya kullo wancan ma ya kullo wancan ma ya kullo kaga akwai firgici dole mutum ya ce mala kamar kai ne yanzu ka kwanta barci ka kwanta a cikin ɗakinka kana kallon AC yana aiki fitila tana kulle ga lausasan abubuwa lafiya lafiya bacci ya dauke ka da aka yi kana tashi da safe buɗe idon da kai kawai ka ganka akan wani gadon ƙarfe gefen ka nan jini gefen ka can jini wancan mutumin a yanke wancan mutumin a yanke wancan ya za ka ci tashin hankali saboda tukun tashi kana buɗe idon ka kaga wani abu girgici ne zai shige ka a wani lokacin baka san mani ba don baka sanya to kama haka mutum ya tashi a kiyama ya domin iyaka kila ƙarshen wurin da ya rufe idonsa asibiti ne ka ga kwamfoki da waye ne da kaza ko kuma watakila mota ne yana tuki suna taɗi da abokin shi ko jirgi ne kila yana shan ac ana falfala gudu a sama wuri ne dai da hankalin shi a kwance amma buɗe idonsa da zai yi fito wanda ya yi kuma kawai sai ga wani ya kullo a gefen shi wancan ya kullo a gefen shi wancan ya kullo a gefen sa bai san su ba bai san su dole firgici zai shi shi sannan ga ƙasa tana ta aman zinariya azurfa ne man fetur mai wane ne ko ta ina dai kawai rawa ne kawai iftiraf ko ta ina ƙasa rawa kawai take tana fitar da abubuwa to dole zai tsorata sai ya ce me ya same ta gashi kuma an zo kasar kuma a zo a canja ta gaba ɗaya, yau mutu baddalu al-ardu ghayra al ita ma kasar a canja saman ma a canja to wannan kawai ya isa sa mutum tsoro da firgici kafin ma a tafi filin hisabi sannan kuma sai a kira mutane a kwalla musu kira to ku taho ba anan za a yi hisabi ba yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa khashat al to mutane kawai za su yi ta biyu fastami yawma yunadi munadi min makanin mai yawma ma'una sai hata bil haqq kaga wannan ranar za a yi kira ne ku taho filin mahsha, matattara a wannan filin za a yi hisabi ba matattara ita ma tana da irin nata abin da take da shi na daga zafi tunda rana za a tafi da hasken ta da shamsu kuwiyar taurari za a dishashe shi. rana da watan za a haɗe su a ture su kuma su zama an tafi da hasken su ga zafi sannan rana za ta dawo gwargwadon mil ɗaya saman mutane ga kuma duhu an tafi da hasken ga zafin yana sannan an ƙara sauke ta mil ɗaya ga zafin zunubi wataƙila inda a wannan wurin za a sa manya-manyan ac da mutane su sun yi zuwa saboda firgicin da suke ciki me suke me za su gani tun Allah ce yau mai izin ya tazakkaru insanu anna lahu a ranar mutum zai tuna komai idan ya ga yadda ƙasa za a bi za ta tukuna ita ma a hausa ina ƙasa yana gani a idonsa kamar yanzu ka ga ruwa yana ambaliya ga wancan dutsen yana fidda wuta ga can tana tantsatsin kaza volcano yana fita ta can ga hayaki ta can ga mutane ana ci ko a duniya kaga wannan ya balatna ce a lahira so mutum duk ya ga wannan rububin kuma gashi ba mutuwa a lahira in a nan duniya ne da iyaka in tsoron ya ma tsoro sai zuciyar ta dan tsikire mutum a can babu duk bala'in da za a yi kana nan ba za ka fito kaga in tsoron ka zai kai matsayin da ya kai a ce ka mutu sau dari ba za ka mutu ba kana nan tsoron sai dai ya kai ne to a zo a sanya wannan ga tunani mutum ya tuno komai da ya sannan kuma ba a ce masa uffan ba ba wanda ya kula shi yanzu yana ta sakawa shin yanzu Allah ya rubuta ka zama yanzu dan ka zama da nai komai sai tuna yanzu ka zama to yanzu fa idan aka kama ni akan kaza fa na shiga to yanzu Allah zai yafe mun ne ko zai kama ni tunanin ke so wannan kadai ya sai sa mutum zufa ya sai taro da mutum hankali balanta na ga zabi yasa na sasalan ya ce zufan mutum gwargwadon aikinsa gwargwadon sa akwai wanda sa zai fito har ya kwarara kamar yadda kwari yake kwarara tsawon zira'i 70 a ƙasa duka wannan tsawon zufansa ne kawai a wajen kusan mita 35 duka wannan kawai zufan sarrafa kawai fi fara an sasana ya ce akwai wanda zufa zai mara linzani mana tun daga kasan shi har bakinsa zufa ne kawai yake ta famin dole a ciki kuma zufansa ne da fita a cikinsa saboda bala'i mutane za su tsaya tsawon shekara arba'in ba a ce musu komai ba ba wanda ya kula su kowa yana tsirara amma na gefen ma bai san tsirara ka ba kai balantana shi ya san shi tsirara saboda firgicin da mutane su ci yau mai kuma nasu da rabbil da wannan yanayi da ahwal da mutum yake ciki su ne suka fi tashin hankali a kan wutar kalma shi yasa mutane za su kwamace gwara a ce a zo a musu isabi ya so su tafi wutan ma ba da ya fi musu wannan tsayuwar da suke azabar da suke ji a wannan wurin suna ganin gwara a ce a yi hisabi in ma wuta ne su shiga an garin su ya kwanta saboda ciwon wannan tunanin ya fi azabtar da su akan cin wutar zama to bayan sun gama wannan gabar sun ta bin kan bin kan annabawa kan su nema musu ceto a wurin Allah za kuma a zuma za a sasanin zai je ya yi ceto yanzu za a zo hisabi kuma wani sabon bala'i saman ta ce mala'iku su dinga zubowa sannan can Allah subhanahu wataala ya sako to kai kai mamakin fitowar Allah subhanahu wataala yaya wannan haulin yake yanzu ko a ce shugaban ƙasa ne zai kullo ya kake tunanin yadda wurin zai rikice yadda tsaro zai yi yawa a wurin duk da irin irin irin irin irin shugabannin kasar Najeriya wani lokaci ba za ka ga abun firgicin ba da dai kawai watakila a tare muku hanya ku kasa wucewa amma ka dai irin kasashen da da suka ci gaba inda suke da tsaro ba wanda zai tare ma hanya kana wucewanka amma wata bindiga kawai in ka ganta a hannun jami'in tsaro ta isa ta ruɗa ma ciki ka tafi daki ba wanda zai kula ka ba wanda zai ce karka ni, kabir kai da kanka wani lokacin kaga kalan mutanen da suke tsaye da wurin da makamin da yake hannunsu kai da kanka za ka yanke wa kanka shawarar ka juya kawai karka ga wani hanta wanda zai ce ma juya to ka gani to idan idan ka ga irin wannan ina tuna wani lokaci da lokacin malik abdullah a saudiya ya zo madina lokacin da abdina irin bindigogin da na gani a hannun harsul waɗanda eh, abin na eh, malaki suna da royal guard bindigoyin da suke hannun royal guard nan ko a tv ban taba gani da su ga sunan mutane ne katti wanda aka ce ya ajiye bindigan kawai ya ringa kama mutanen da hannu zai ringa da su tana kuma ga bindiga kai da kanka in ka doso wani wurin ka gan su kawai aka ce ka bai kamata in bi nan ba wanda zai kula ka kai za ka juya kawai ka canja hanya ba wanda zai ci maka su kaga ballantana a ce ubangiji mabuwayi da yanzu zai sauko don yin misali a kuma ranar da ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai kare yin irinsa in kashe tunanin zai faru a wannan rana a wannan fitowar a fitowar da akwai wanda ya ce masa yana da ɗa fitowar da zai haɗu da wanda ya ce masa yana da mata fitowar da zai haɗu da wanda ya ce masa baka iya ba ina da wani wali ina da zai mutu fitowar da wani ya ce masa ba kai ba ne Allah duniyar ma ita take juya kanta duka akwai su a wurin yanzu zai wannan fitowar ne zai gana da su wani irin fitowa kake tunanin rai ka ji abin da ya ce ba a kwalin ta kazar rahman walada lafari idda ta kadu samawa ya tafi tsarnaminu wata shakkul arzu wata hirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda ko wannan ayoyin kawai yayi magana akai akan kalan waɗanda suka ce yana da ɗa to ka san ranar da zai gamu da su ba kyau Allah ya ce suka ce shi Allah nan ya rike da ita hakika ku zo da babbar magana sama kanta ta kusa ta kyakkece saboda wannan magana ƙasa ta rugurguje duwatsu su watse saboda sun ce Allah yana da da Allah ya ce bai dace ba ga Allah ya riƙe ɗa ya ce alhali duk wanda yake cikin sama da ƙasa duka za su zo wa Allah ne a matsayin bayi Allah ya ce mun kiyaye su mun irga su irga mun sani ba kowannen su zai zo shi kadai ba wanda zai shiga ribibi kowa sai ya zo shi kadai sai an gan shi to ka duba wannan fada tilka idan qismatun biza duka ji inda Allah aka jingira masa da ka ji yadda kalmar take fito a Qur'ani akwai fushi a cikin ta haka in aka masa shirka nan ma za ka ji kalmomin da nauyi to na ma wanda suke tuwa gaba ɗaya ma babu ma wani abun bauta ma ba ba addini ba su ma duk suna nan a wurin ko kai ne a rana aka ce alkalin rana kai a ce kai ne alkalin rana to in ka fito kana murmushi ma baka san me kake yi kalan wayannan mutanen duk an tara su yanzu kama a ce kai ne alkali yanzu za ka zo ka yanke wa mutane hukunci rabin mutane a cikinsu akwai wanda ya zage ka akwai wanda ya ma shari. akwai wanda kuna neman aure ya je ka da kai akwai wanda ya sace ma kudi akwai wanda ya zagi mamanka akwai wanda ya ce ma kai zina yi aka haife ka duka suna nan a wannan wurin akwai wanda ka je kana neman aiki ya je toshe akwai wanda wasu kudinka za su fito ya tare yanzu duka sun zo kai za ka yanke musu hukunci suna fado suna jiran ya yi fitowanka wannan fadon zai kasance wataƙila ya an fesa ciya gas ma kafin ka fito wani to duk kai tunanin duk wayannan mutanen suna nan a filin hisabi yanzu Allah subhanahu ta'ala zai sauko za a yi hisabi wa kalan waɗannan mutane sannan ga wutan jihar ba za a kwakwakwota daga raminta ita ma za a zo da ita ita kuma dama shi take so take ta kaga dama sashen ta yana cin sashen gwara a sa mata abin da za ta ci ta huta to ga mutanen kuma ta gani duka wannan cikin shimfiɗa ne za a yi misali can kana tsaye sai a ɗebo wani sikeli a tawo da shi shi ma a kafa balance scale ga hannu biyu yanzu kai kanka ka gane wannan ne ko wannan in wannan tai nauyi to can in wancan tai nauyi can kai da kanka ka sani ana cikin haka kawai sai ka ga littafai kuma an sake su daga sama kowa aikinsa ne kowa kunshi aikinsa ne ba wanda zai dauna wani to ka buɗe abin da yake ciki ka fara karanta da tunani ne yanzu ga kofi ana wani shi abin da na tuno ma yana nan an shiga uku dama tsoron ka kar ya zama a ciki to yanzu ga littafin kai ka tuno shi kuma gashi nan din dama ka ji tsoron kar ya zama ya reflective to gashi nan kuma ya zo shine sai su ce ya wailana ya tana mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa sai kai ku? mun shiga uku me ya samu wannan littafin baya barin karami ko babba sai ya kawo ya kididdige Allah ya ce wajadu ma'amilu hadira duk abin da suka aikata sai sun same shi a cikin wannan littafi da haka duk abin da suka cino dazu suna tsoron kada ya zama yana jami to yanzu gashi tsoro zai karu da ashe kenan yanzu an rubuta inda tsoron kar ya zama mala'iku su rubuta ne to yanzu tsoron za a kama su da shi ne ko ba za a kama ba to kaga tsoron zai karu da zato ne yanzu kuma tabbas ne gashi na a cikin laifukan da ake tuhumar ka gashi na a rubuce yanzu charges din suna hannun kai to sai tsoro na gaba idan aka fara hisabi Allah yana dago mutum ce wannan shine wani dan wani yayi barna kaza da kaza da kaza da kaza zai tafi ta kuma ga kanan ba a ce ma komai ba a ga wata firgishin kai duk a zo a yi wa'annan abubuwa shi yasa in ka kalli in kana kallon ayoyi da hadisai da suke magana a kan tashin alkiyama to in za ka je ka tsaya a kan kabari ka yi tunani kawai wannan wurin ya isa ko dai ka faɗi ko kuka ya kama yawanci mutane sukan tuno wanda ya mutu kuka da ake na mutuwa galibi kuka ne wanda mutane sukan yi tunanin mun rasa wani ma'ana abubuwan duniya da suka rasa daga wurin shi watakila dan murmushinsa da yake jan mu jiki da yake wa'amala da yake da mu dan kuɗi da yake ba mu rayuwar mu ta shiga damuwa sai mutane su ɗauko amma magabata ba haka bane in mutum ya mutu abun da yake cikin wannan rani suke tuna shi yake sa shi din yanzu me yake ciki zai ma ansa tambayoyin da ake masa ko ba zai iya amsawa zai kai labari ko ba zai kai ba yaya matsan kabari da annabi sallallahu ya ce inda wani zai tsira daga gare shi da sa'ad bin mu'adh ya tsira sahabin da al'arshi sai da ya girgiza da ya mutu mala'iku ne suka zo suka taya aka kai shi kabari amma annabi ce da wani zai kubuta daga zammatul kabar kan na kabari da ya sha to tukun yaya zammatul kabar za ta kasance da shi matsa ce za a mana mai karfi ko mara karfi ya zai wanye da mala'iku masu tambaya ya zai wanye da ayyuka da waɗanda suka suka lazimta a masa azabar kabari a yau akwai wanda zai mutu bai da wani sababi na azabar kabari babu in ba yi wancan ba za ka yi wancan ba yi gulma ba ne za ka ɗanci naman mutane za ka yi da mutane wannan kama ya zama kayan marmari ne na majalisar mutane a ɗan sauko dai ɗan mutum a ɗan tattauna shi kaga gama in ba wa yawan majalisar nan ba da saboda ba a sa wani abai bai to wannan kuma yana cikin sabuban azaban kabari to mutum zai tsira kuma zai tsira wa mutum ya dan je a wurin aiki ya dan yi koskarima wa wasu yan tsabobi to yaya bolol zai tsira ko ba zai tsira ba idan sahabi ya je ya mutu a filin jihadi sahabai suna ya more dan aljanna annabi ya ce ina na gan shi a wuta saboda wata ɗan riga da ya ɗauka ta gururi ya yi satanta a cikin kayan ribar yaki wannan rigar ita take ta rura mar wuta a kabari shi ma'ana bai tsira daga azabar kabari ba ta iya yiwa in an tashi a lahira sahabi ne Allah ya sashi a aljanna ya kusa alƙawarin amma a haka bai tsira daga azabar kabari to kai yanzu ka tsira shi wanda aka ce aka binne ya tsira daga wannan ko kuma dai za a masa azabar kabari ko zai tsira a talahira to azabar kabarin sauki ne da ita ba sauki to bar ma wannan abubuwa da za su faru a sifan shi na zahiri bayan kwana uku tsutsa sun cinye can hakwara sun fito can kashi yayi can hanji ya wata can kabari bayan da riga ma sai an wanke an goge an sa su tace an yi waye wani ma rigarsa za a gani ya sa da safe daban ta rana daban ta dare daban duk inda zai je da rigar da zai sa wani in zai fita buɗin motar shi akwai kamar set kaza duk wani taku da zai takalmin zai canja hular zai canja rigar zai canja aikinsa sai an masa kalan na rigar da nau duk yanzu ta kare tsutsa ne suke ci sabulu ba zai wanka da sabulu mutlaka sai mai tsada sai mai kaza sai an ɗauko sai an sayo shi daga ƙasar waje sai an yi waye tayan motar sai an tafi dubai an yi oda taya akwai tayoyin mota wanda za ka saye su kwaya hudu naira miliyan run flat kuma nan ma watakila in ka samu a nan ko za ka samu a lagos ɗin a najeriya ko kuma ya kafi ta dubai ka yi oda to je haka motarsa kawai ta yi kawai suna cin miliyan amma yau ya mutu da nan a cikin ƙasa kuka da suke fito a ƙasar ba za a iya kwashe masa su ba ana ganin cinnaka ana ka ana bismillah wa ala sunnati rasulillah ba wanda zai ce ga can cinnaka kashe ta kafin musashi cikin cinnakun haka za a sa mutum a kwantar da shi to kuma ka san dai cinnaka ba ruwanta da kai gawa ne in dai ta dan ji matsi za ta yi to duk kai ta tunanin waɗannan abubuwa idan har an ce mutum yana ji motsi da ake yi ko da yana gawa misali zai ji har takun mutane da waye kaga mun babu aure ya ji cizon tunanin. to za ka tsira daga wannan Allah zai tsare ka daga jin zafin wannan ko zai barka ka ji wannan zafin to duk mutum idan yana tuno waɗannan abubuwa sun yi su sa shi firgici akan tashin karfiya to idan har mutum zai tuna tashin alkiya to me zai sa ba zai kyautata aiki kuma da mutum ya ta aiki alal da ya samu guziri wanda in ya shiga kabari zai rage hanya zai rage tafiya dole mutum ya rage wa kansa hayaniyar duniya dole mutum ya rage wa kansa kace na ce da jama'a ya kamata mutum ya shagaltar da kansa abu da abin da zai amfani shi saboda zama ya tsira a can Allah ya ce yawma idhin tuhaddisu akhbara a wannan wunin ita kanta kasar za ta bada labaranta ma'ana za ta bada labarin dukkanin ayyuka da aka aikata a kanta shi yasa hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi ya karanta wannan ayar yawma idhin tuhaddisu akhbaraha qala atadruna ma akhbaraha annabi ya ce shin kun san meye ne ma labarantar da ake magana za ta bayar qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su suka fi sani sai yake cewa fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza fa hadi akhbar yace ai labaranta shine za ta bada shaida akan duk wani bawa ko wata baiwa da duk wani abu da ya aikata a kanta sai ta ce ka aikata abu kaza da kaza rana kaza da kaza ana yanzu wannan kasar da muke kallo kaman gafila ce ka zo ka tona ta ka gina wannan ka kwanta a cikin kallon ka kawai take cctv ne kana nan tana na dan abubuwa tana tana tana sai mutum yana ganin ya shiga ɗakin zuka a ah, masha Allah ba wanda yake gani ya kulle ko ina wata kila kofofi nawa ya kulle wani zai gina gida kawai na fasikancin shi ya gina ya fashi irin yana ganin nan ba mai gani na gefen gari ne zai je shiga da motarsa gidan shi ne mai gadi ya bude ya shiga mai gadin ma bai san me yake yi dan ya shiga can kurya ta kuma ƙasa tana ta naɗa tana dauka sai an tashi a lahira sai a ce ta kai kaza yana cewa a'a sai a ce ƙasa yi bayani sai a buɗe ma gashi nan kawai yana aikata ya mutum zai sai zuba ko ba abin da zai ce ƙasar ma ba su mutu misali za ta buɗe tunda yanzu ma aka yi tihi ballantana a wurin Allah gashi nan mutum yana aikata da shi? ya zai yi inkari ba da zai inkari sai a ce to baki ko rufe a ce to hannu yi bayani Allah ya taba kaza ya taba kaza ya taba kaza ya yi kaza da ni ya yi kaza da ni ya yi kaza kafa yi magana shi sai kafa ma ta kama al yawma nahtimu ala mafi kalli muna aidiyin tashhadu arjuluhum makana za a rufe bakin Allah ya ce hannayensu za su mana magana kafafunsu za su yi shaida akan abin da suka kasance suna aikata yace hatta idan ma ja'u shahida alaihi sam'uhu wa absaruhum wa juluduhum bi makana wato cewa in suka zo ranar kiyama idan ma ja'u hani ko hatta idan ma ma idan suka zo ranar kiyama shaida alaihi sam'uhum wa absaruhum jin da kake sai ma shi ganin da kake zai ka takka za ta ba da sai mutum ya ce wa qalu juludim lima shahidtum alaina qalu anqana Allahu alladhi anqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤمنين كدوب مغنغنون الله سوچه to yanzu fata mu danna kuka ba da shaida akan mu ba ruwan mu Allah ne ya sa mu yi magana yadda ya ba wa komai dama ya yi magana yadda ya sa baki ya yi magana dama shi ya ce bakin ya yi magana yanzu ya rufe bakin ya ce fata ta sai me da ai baka san cewa ta baki zaka ke magana Allah ne ya bude bakin ya ce yayi to shikenan fata ma da kafa da hannu duka za a za musu za su yi su magana su ma ai bakin bai fi falala ba to shikenan sai kuma shi ya halice ku tun farko kuma dama zuwa ganin za ku koma sai ya zama iya abun dama ba wai maganan cewa ko yara kuke yi cewa suna tsoron cewa a'a wai eh, fatan ku ba wai don fatan ku eh, da idon ku da jin ku wai don zai muku shaida ba da kuke ku sai dai dama zaton ku shine Allah bai san abun da kuka zance kuna aikata to mutum yana ganin in ya koya shi kenan ba abun da zai shi kenan ba a gani Allah bai san me yake wannan zaton na ku shi ya halakar da ku sai kuka waye gari kuna cikin masu hasa. sun kun ga dama ku yi hakuri in kun yi hakurin ma dai wuta ne ku komo ta ji koro koro ba kwana in kun yi hakuri to wuta ne ku komo in ma dai kuna neman kuma wani a ba ku dama ce ta bi kuma babu da haka kenan kaga dole ma kai hakuri to in mutum ya hakuri kuma wuta duka dai babu duka zaɓi biyu ba masu daɗi ba ne in ya ce a ba shi damar ya gyara babu damar in ya yi haƙuri to wuta ne mana kenan ko ya shiga wuta da haƙuri ko ya shiga wuta ba haƙuri dole dai sai ya shiga wuta ka gwara ma ya shiga da haƙuri watakila za a ɗan ɗaga mar tun tunda mutum in yace da taurin kai zai shiga kan kaga buge-bugen da zai sha kafin ma ya shiga tukun ai suna da na bayan ya shiga haka ina zanzara ta sa a ta shaiba aure al'amarin babban kaga yanzu ƙasa ta ba da shaida a kan hannunsa ya ba da shaida a kansa ƙafarsa ta ba da shaida a kansa idansa ya ba da shaida a kansa jinsa ya ba da shaida a kansa to me ya rage babu tonon siriri na ƙarshe shi yasa Allah ya ce mata yau matubular sarayi ranar za a yi ta kokko su duka ana fito da su ranar tona tona yau mutagabul ranar da za a yi kamu a yi fallasa sun ba abun da na isa ci in ka ce ka ne bakin an rufe ta haka yanzu duk sauran abubuwa na jikin mutum ido ne ya yi laifin kallo ya yi idon yanzu zai fada kunne ne ya ci abun zai fada hannu ne ya taba zai fada kafa ne ta aikata fata za ta fada in ita ne ta ji daɗin komai zai ba da shi da aji sannan kuma ga ƙasar da aka yi abun a kanta ita ma za ta ba da shi da to watakila mutum ya ce ai a jirgin sama ya ai jirgin saman ma ƙasa ne ko sama ce ba sama ba ce duka kana ƙarƙashin ƙasa ne domin wani abu yana faruwa zai tawo ɗuru ta kaga kenan ƙasa ce inda ba ƙasa bane sai ya sama in wani abu ya faru so da haka duk abin da mutum zai inda a duniya zai yi to yana kan doron ƙasa ne ko ya raya a ya tafi wata duniya ba wata duniyar da ya je an jefa shi wani wuri ne kawai <laughs> a doron ƙasa kawai ba mamaki a flak ne kawai falak falak kuma duka suna duniya ne ba a sama suke ba kullum fi falakin yasfahun kaga kenan duka wani dan falaki ne ba mutum ya dan samu wani wuri can inda yafi fi karfin kwakwalwansa kawai ya je shi kenan sai ce wai ma yanzu ana tunanin ma ya za a yi ma a ga possibility a iya zama a wannan wurin saboda duniya za ta cika kai ka ji mutum <laughs> wai duniya za ta cika bal kazzabu bis sa'a tadna liman kazzaba bis sa'ati sayyid haka nan Allah subhanahu wata'ala yayi magana a mazala sasallam yayi wani yayi magana akan wani hadisi wanda shekaran jiya mun dan taba wani barish da yake cewa shi doki oke kafin nan bari mu karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala bi anna rabbaka aw hala cewa ubangijinka domin ubangijinka yayi mata wahayi ana ya ya sanar da ita ya mata izini ko ya umarce ta da cewa ta yi ta yi bayani sai Allah ya ce yau mai izin ya suturun nasu ashtatan liyurawa amalan a wannan wurin ne mutane za su fito nan za ka iya fassara shi da ma'ana biyu saboda sudur asalin sudur shine fitowa daga wani wuri to anan yasturu kama hafiz ibn Kasir ya ce yarji'una an mawqif al-hisab ashtatan ay anwa'an wa asnafan ma baina shaqiyyin wa sa'idin ma'murun bihi ila wato cewa ranan za su fito ana bayan hisabi kenan sai ya zama yanzu idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma la yawma idhin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka awala duka ya faro ne tun daga farin process din tashin alkiyama har zuwa wurin da aka je masa hisabi to yanzu sai kuma dawowa daga hisabi shine sai wannan aya ta ce yawma idin yasdurun nasu ashrat wato a ranar ne mutane za su fito kala kala nau'i nau'i wasu yan aljanna wasu yan wuta wasu ma a arafi za su zauna wasu munafukai ne wasu musulmai ne yasturuna ma'ana za su dawo daga wurin hisabi yanzu an gama tunani an yanke hukunci kowa kuma yana tafiya yanzu inda aka yanke masa bainahum bil hamdi wa qila bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai ai hukunci da gaskiya kowa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dan wuta zai tafi yana jin cewa Allah ya gama masa adalci dan sai da aka kilkile komai dan aljanna yana tafiya aljanna yana cewa alhamdulillah Allah ya masa kyauta ya yafe masa kuzakuransa to haka za to haka mutane za su fita kala kala shine yasdurun nasu ashtatan ana suna komowa kala-kala liyorau a amalahu don su ga sakamakon aikinsu da suka aikata a duniya ko na alkhairi ko na shari na gina yanzu sun an yanke musu hukunci don za su je su ga kalan aikin wanda ya yi aiki mai kyau zai je aljanna ya ga sakamakon aikin wanda ya aiki mara kyau zai je wuta ya ga sakamakon aikin ko kuma a ce tafsirin yasturu nasu sai a ce sudur din daga tashi ne daga kaburbura zuwa wurin hisabi ma'ana an tashe su kala-kalan mutane kowa bai san me za a masa ba to amma tafsirin farko shine ana cewa za su dawo don shine yafi munasaba da ayoyin da suke kafin shi da wanda suka zo bayan shi ana ranar bayan mutane sun je an musu hisabi sun ga ayyukan nasu an yi musu hukunci akai to yanzu za su taho ganin sakamakon hukuncin a can kawai an ce wane ina ya kamata wane ya tafi wane ya ce wuta wane mun yafe maka tafi aljanna to yanzu kowa dan wuta ya san wuta zai tafi dan aljanna ya san aljanna zai tafi amma ina wutar ina aljanna yanzu za a fito daga filin hisabi zuwa tafiya wurin shikenan dan wuta zai tafi wuta dan aljanna zai tafi aljanna wato wani abun tsoron shine takun kafa takun kafa mutane suna gani kamar takun kafan nan sauki ne da shi sai ka yi hajji za ka gane mai tafin afirka in ka hau mota saboda tsaban traffic za ka kafin ka sauka daga motan duk ka yi tsami ko inan ka gwara maka ka taka da kafa idan ka tako da kafa za ka samu daga araba misali zuwa ka zo musdalifa za ka samu wajen kamar kilomita 8 zuwa 9 sannan ka tashi daga musdalifa ana da zuwa mash'aril haram ke daga mash'aril haram watakila zuwa ka farkon mina za ka samu wasu kamar kilomita biyar daga farkon mina ka tafi ka je ka jamarat watakila ka iya samun wasu kilomita biyar daga nan zuwa ka je ka zo harami ka yi dawa bi ka ƙara samun wasu shida zuwa bakwai ko takwas in ka kwatanta sai ka ga kusan kilomita talatin ka taga ta da kafa to watakila gobe kuma za ka zo jifa nan ma za ka naɗa wasu kilomita goma haka tsakanin zuwa da koma daga ka zuwa wajen maratuwa to in ka haɗa tafiya da za ka yi watakila sai ka yi wajen kilomita 60 a wani ɗan shi yasa za a ga wani in aka dara gaji za ga yana tafiya kamar wani ɗan ya gama gaji to ballantana a filin lahira ya rage tunanin faɗin filin ya sake barakallahu fikum a ce yanzu a gombe kawai a ce iya gombe aka share ka taso daga farkon ta kasha na shana ake so ka yawo kuma tafiya tunda an ce fala tasma'u illa hamsa tafiya za ka yi wa jirgi za a kama Ya takawa bari a ce ka taka zuwa wannan wurin sannan a gama ka taka kuma. to wannan tafiyar ƙasa kawai ba ta ishi mutum tashin hankali ba tun da ba tuku ba gangara ba bishiya ba ba komai ba kwari bayan ka ce bari tsayin shawuwa iya tafkunan da suke filin hisabi tafkunan annabawa ne kowane annabi yana tsaye da na shiga kuma mala'iku suna tsaye sun tare kana zuwa yaya kalle ka kawai wannan bai aiki da abin annabi ba ya saba ina ba sharuwa annabi yana wannan al'umma ta ne na a ci a'a ai kai baka sani ba ai sun bata ai ba irin karanta a to a tafi cin yana kallon ruwan gashi amma ya saba karantarwar annabinsa ga gurbin alwala ana gani a jikinsa amma ba za a bashe shi ga ruwan haka zai ci iya wanda suka bi karantarwar annabin su za su zo su sha wannan ruwan to daga nan ne mutum ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ƙara kishirwa ba har abada shine Allah ya ce ya ya'mal mithqala dharratin khairan yara to wannan kuma ita tafi ban tsoro gaba ɗaya a ciki duk wanda yayi aikata ƙwayar zarra ta alkhairi zai ga faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata ƙwayar zarra ta sharri to shi ma zai gani wanda anan ne wannan hadisin ya zo da anan wasallam yake cewa doki na mutum uku ne na mutum na farko zai zama lada ne mutum na biyu sitira ne mutum na uku zunubi amma wanda yake da lada shine wanda ya daure dokin don fita jihadi sai ya zama tajima a tsaye a a madauri to wannan duk abin da ta samu a wannan tsayuwar nata sai ya rubuta mar lada in ta dan ja sai ta ta ci lada in ta in takawa ta yi ta gabar ko ta yamma sai ya rubuta mar lada in ta ci abinci a rubuta mar lada in ta yi kashi a rubuta mar in ta bata wurin a rubuta mar lada to na biyu kuma shine wanda ya daure ta dan neman kamewa ko dai ya hau ya fita neman abinci ko kuma ya dan kiwata ya sayar ya samu abinci to shi kuma wannan sannan ya zama bai manta hakkin Allah akan ta ba misali in ya in ya tara su ne dan sayarwa misali yana kiwon su ya sayar to zai fitar da zakkansu idan lokacin zakka to bai manta wannan ba to wannan shi kuma wannan sitira ne gare shi sai na uku shi kuma wanda ya daure ta don alfahari da riya da nuna isa da takama to shi kuma wannan zunubi za a rubuta shi sai aka tambaye shi kuma akan jaki sai ya ce Allah bai sauke komai ba akan jaki sai wannan ayar kamar man ya'mal mithqala dharratin khairan yara kamar man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ga wannan dunkulalliyar magana ce mai tarihi me ake nufi da maman yamu kan jaki to ya kuma mota ya jirgi idan Allah ya azurta ka da shi to akwai magana shi yasa ya zo a cikin sahih al-bukhari daga abi bin hatim cewa manzo Allah sallallahu ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra fa illam faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba Musa sallallahu ya ce ku ji tsoron wuta ku guji wuta ko da da barin dabino ne wanda bai samu farin dabinon ba to ya gaya wa mutane zance mai daɗi in ma tu'ridanna anhu tibaa rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura kar mutum ya zo nema kai ya tafi gaba muri kai makaryaci ne zo nan zo mu fara wurin ciwo ne kana ruwan ka da kana da shi ba shi baka da shi kai hakuri Allah ya taimake ka wannan kalma Allah ya taimake ka Allah zai rubuta ma'ana amma ka masa tsawa ka kore shi ka ce wannan makaryaci ne wannan ba kyau amma sa'ila falatan don ɗabi'a ta ɗan adam tana kyamar kaskanci na haka galibi in kaga mutum ya tsaya yana roƙo to akwai wani abu na kaskancin a tare da shida akwai rashin ana iya cewa a ah, wai wasu suna da gidaje ko suna da mota da ake musu haya ko wani abu makamancin wani amma kuma still suna roƙo wannan kuma za ka samu sabo ne daga buƙatar sai ta koma sabo ta wannan kuma su ne ake cewa man sa'alan nasu amwalahum takattura wanda yake roƙon mutane don ya tara kawai ya yi kuɗi to kaga shi ma asali fatara ne ta jawo har ya zo kuma ya zama abin ya zama marjiki sai ta zama marfitina fitina da amma kai a matsayinka na wanda aka zo roƙonka ba daidai ba ne ko da ka san mu ɗauka cewa ya fi ɗan wata kuɗi sai zo ya roƙe ka karkata kana cewa kai mutumin banza kana da kuka Allah ya ka hakuri ni na san shi waye ne ba zan ba shi ba na haka zan mayar da shi da kalma mai daɗi shi kenan Allah ya ka hakuri ya tafi a wuta ni na samu lada shi kuma roƙon da yake yana samun zunubi shi kenan in kuma kaga cewa eh wannan yana bukatun taimakon sai ka dauka ka bashi shikenan to haka nan ya zo a wani hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi yake cewa kada ka rena abu mai kyau ko min kankancin shi da kuwa a ce ka ka zuba ka ɗauki ne ka ɗebi ruwa ka zuba wanda ya zo neman ruwa misali kana jawo ruwa a guga sai wani zo da ɗan roban shi da Allah ɗan samun isha to karkare na aikin lada ko da wannan ne ka dan juya dan gugan kan nan ka zuwa masa dan wannan ruwan da zai tafi ya ce na gode sannan ka zuwa a to karkare na wannan sannan yake cewa kuma ko da ku a ce ka haɗu da ɗan uwanka ne da fuska sakakka wannan yana cikin tsara'if ta shan usaimin wata rana yana karatu Allah alam ko ya ga mutane a tsitsime ne sai yake cewa ina muku fatawa cewa murmushi baya karya zuwa kuma cewa murmushi yana cikin abin da za a rubuta malaka kaga ka sake wa mutane fuska za a rubuta malada a ci ka gaya wa mutane magana mai daɗi ƙulurin nasi fasu ka gaya wa mutane magana mai kyau mai daɗi za a rubuta malada a ciki ka ga ɗan dutse zai soki wani ka ɗage shi a wurin za a rubuta malada a ciki kaga kenan ayyukan shiga aljannan suna da yawa waɗanda wasu ba sa ɗaukan wani abu mai yawa za ka sayi ruwa kana da naira goma ne duk da agon da muke watakila irin kano ne naira biyar biyar ne ruwan kana da ne kana da naira goma sai ka ga to maimakon karbi canjin naira biyar bai wuce sweet kwaya ɗaya zan sha ba to me zai hana in sayi ruwan kwaya biyu sai in ba wa wani ɗaya ni in sha ɗaya kana yin wannan sai a rubuta ma rada wataƙila ma a rubuta ma aljanna saboda baka san mutum a wani irin hali yake ciki a wannan lokacin su kaga ɗan abu kaɗan za ka yi sai Allah ya sa shi a cikin sikelinka na aljanna haka na nasu asalin yake cewa ya ku mata mominai kada makwabciya ta rena abin da za ta ba wa makwabciyarta ko da da kofaton akuya ka ta rena ta ɗauka ta bayar haka na manzala ta salon wata rana yake cewa aisha ya ke aisha ki sitirce kanki da wuta daga wuta ko da da da ɓarin dabino ne domin wannan ɓarin dabinon zai toshe wani wuri a jikin shi mai jin yunwa kamar yadda irin wannan wurin da zai toshe a jikin mai ƙoshe shi ana yanzu in ka samu koshashe watakila ka ba shi ɓarin dabino duk da cewa ɓarin dabino a wancan lokacin ba irin na yanzu ba saboda da ƙwayar dawa in ka ɗauka ko ƙwayar gero akan iya yin rubutu a kanta saboda girmanta yanayin zunuban mutane ke sa ake tarihi ta inda yanzu za a ɗauko maka ƙwayar dabino na lokacin manzo a sunan gundume miya ne ba irin yanzu ɗan dabinon da za ka haɗe shi ma da ƙwallon shi gaba ɗaya To misali za ka ga ana maganar sahabbai wane yana tsotsan dabino ya ba wancan ai kai kanka ka san ba irin wannan dabinon ba domin kamar yadda imam ibn al-qayyim ya kawo ina ji ko a cikin miftahu dari sa'ada ne sai ya kawo cewa sun taba tsintan wani dan kwano haka da akwai abun nan sha'ir a ciki kamar abun da ya shafi irin su dawa ko alkama ko wani abu haka sai suka samu a jikinsa an goga an yi rubutun cewa wannan shine irin dawa da suke fita a lokacin Umar bin Abdul to kaga abun da zai dau girman har ai wannan rubutun kaga ba karami bane babba ne so albarkar ake ta cirewa har yanzu ka dawo yana yan kullum ba mamaki nan gaba yanzu ma za a ga yanzu wasu dabino da ake yi a zamanin nan yanzu irin na unguwanni wani dan ferak ko wayannan din ma bai kai kaga abun haka suke tara ruwa suke tara da yanzu misali mu da kanmu mu kalla da dabinan da ake fitarwa a cikin gari za a gansu su tulele yawancin da binai da na cikin gada zan su tula tula manyan nan suke amma yanzu yawanci yan ƙanana ƙananan nan da suke fito na ba su cika yin dabinon ba ka gani to to kaga ƙarshe yaya watakila wanda za su zo nan gaba ma sai dai su ma su ringa da tarihin irin kalan dabinon nan saboda ana ta cire albarka so shine ce wannan dabinon rabin dabinon kamar yadda yanzu koshashen kaza zai ce wallahi na koshi ba wurin da zan sa to shi kuma mai mai yunwan shi ma yadda wancan yake jin ba wannan to wannan kuma in ka sa sai ya ji ta toshe masa wani alal aqalli dai ko da wurin da zai hana shi mutuwa ne saddur ramak to haka nan anan sallallahu yake cewa Aisha yake Aisha ahir dinki da zunuban da kike raina su domin akwai wani mai bibiyan irin su kuma daga wurin Allah ana kar kaga a wannan kan menene ma dan ashar kam ai illal lamam to wannan illal lamam din sai ta kai mutum mutan jahannam sai kaga wani yana kaba'ir amma saboda kullun a tsorace yake manyan zunubai yake amma yana tsorace yana tuba sai kaga Allah ya sashi a aljanna wani kuma ya guji manyan zunuban kananan ne amma ya rena su kawai yana ganin wannan kan akan wannan Allah ba zai sani a wuta ba sai mutu kuma sai Allah ya sashi a wuta shi sa nisa sallallahu mai ke cewa mutum zai iya faɗan kalma kalma wacce bai damu da ita ba bai damu da ita ba yana ganin kawai ba komai ne. misali kalma ta amfani kalma ta alkhairi misali wane ɗau buta kai alwala kaga wannan mutum yana ganin kawai ba wani abu ya yi ba yace amma sai Allah ya sa shi a aljanna sababin haka kuma mutum zai faɗi kalma wanda yana ganin ba komai bace ta sabo kamar ya zagi mutum baya ganin wani abu yayi nan sallallahu ya ce wannan kalmar za ta zamar da shi cikin wutan jahannama nisan abin da yake tsakanin gabar da yamma sai haka mutum kar ya rena abu kar ya rena sabo kar ya rena alkhairi amma a hakan kuma ki sani cewa lalle lalle kuma Allah mai gafara kamar yadda ya zo a wani hadisin cewa abubakar siddiq da ya karanta wannan suran idza zulzilatil ardu zilzalaha sai ya kama kuka sai maza ta sanin yake cewa da shi me yasa ka kuka ya abubakar sai ya ce wannan surar da aka sauke maka nan ita ta sani kuka ana idza zulzilatil ardu ya karanta faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ka sani cewa da ba kwa sako ku kuskure ku tuba Allah ya gafarta muku to da Allah ya halicci wasu mutane da za su ringa kuskure suna tuba Allah yana gafarta musu ana kenan dan mutum yayi sabo kuma to kar kuma ya yanke tsammani ya tsaya ya ga cewa ya tuba domin Allah yana gafarta wanda ya tuba wa yatubu Allahu ala man ta shi Allah yana yafewa wanda ya tuba kuma ya mayar da shi ya canja masa wannan zunuban su koma kyawawan ayyuka wallahu ta'ala a'lam na'am eh lalle dai to Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da addinin mu kuma ya bamu ikon bin dokokin sa har zuwa ranar da za mu iske shi Allah subhanahu wa ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka